a yayin zaman su na jiya lahadi ne mambobin kwamitin zartarwar jam'iyyar pnds tarayya mai mulki suka yanke shawarar zaben bazu Mohamed a matsayin gwarzon su na zaben shugaban kasa na 2021 a ƙarƙashin tutar wannan jam'iyya wacce a baya-bayan nan ake yada jita-jitar cewa sakataren ta hasu masa'udu yana sha'awar samun wannan tikiti abinda wasu ke ganin sa a matsayin masababin korarsa daga mukaminsa na ministan kudin ƙasa. honorable idrisa mai daji dan majalisar dokokin ƙasa ne a karkashin inuwar jam'iyyar pnds kamar yadda an ka saba bakwai biyu duka ana taro na jam'iyya babban biro na koli ya yi taro kuma ga wannan taro da an ka yi an tattauna bisa batun candidature a jama'a duka sun amince sun ce president kin party muhammadu bazum shi ne dan takara wanda zai jagora a 2021 zai zama dan takara na pnds tarayya wannan abu da an ka yi shi duka biro na koli ya amince da haka nan da presidium duka sun amince da haka nan biron koli ya ce abinda 'yan jam'iyya sun kace mun amince da shi bazum shine kandida mu na parti amma su babu wani kandida bayan bazum. sai dai wasu na kwatanta cewar akwai yan yankin doso da kuma wani rabi wani bangare na yankin tilaberi da tawa ba su amincewa wannan eh, matsayi ba wannan zancen banza ne abin da shi zancen banza ne kaga dai fuma ko shi nan katambe shi nan Musa Kalite wanda aka ce ma Kalite president kin federation ke Tilabi Shina duk sun amince da haka kenan babu wani bangare wanda bai amince ba duk waɗanda ka sani mai mai na tarayya sun amince da wannan magana ya za ku yi da magoya bayan Hasu Masaudu waɗanda a baya bayan ake bayyana cewa lalle sun dage kai da fata sai shi Masaudun ya tsaya takara a mu abin da tarayya ta tsaida shine mu kasan mun tabbata ba mu tabbata da Eh, eh, Udu ya hito ba bai ce mana bai ruwa a farti ya bai hudi kenan ba mu tabbata ba da sha da waɗansu 'yan goyon baya duk wanda shi dan tarayya na ya amince da bazun shine a kani dakin mu wannan na nufin duk wani cece kuce ya kare kenan ha cece kuce akwai dama dama cece kuce bisa rezo sosai na waɗansu na 'yan hasa huta ga ce haka nan amma mu a fuskar tarayya babu wani tashi hankali ba mu taba jin wani wanda hito ma shi na ci kandida na shi mu wanda mun sani wanda biron koli ya tsaye da yau shi na dan kandida mu shi dan takarar mu tarayya magana guda ce Tare a ita ce consensus mu in mun kai magana don da kowa ya amince tun yanzu nan mu da mun amince babu wani bangare da zai koma shi ce ba bai amince ba bayan amincewa takarar shi ba zum din yanzu menene mataki na gaba a ina ce maka abinda mataki na gaba kongare ne muke shira ko shi zai jaddadawa shi tabbatar da wannan magana da an ka da ba zum shine dan takarar mu shikenan 2021 sai zuwa yaki sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar Nijar.